sunan tirmidhi ko jami'ar tirmidhi ko aljami'ar kabir sunan tirmidhi sabanin nushohi sunayen da aka kira shi da shi wallafar babban malami abu isa muhammad bin isa bin saura bin musa bin al-dhahhak at abu isa wanda aka haifa hijira na da shekara 209 ya mutu hijira na da shekara 279 yana dan shekara 70 daidai muna cikin abuwabul fitan ko kitabul fitan babban babi ko karamin littafi na 31 a jerin manyan babuka ko kananan littattafai 46 da ke cikin wannan littafi na sunan tirmidhi ko jami'ul tirmidhi ko aljami'ul kabir sunan tirmidhi karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na 44 hadisi mai lamba 2220 daidai yau insha Allah za mu tashi farkon babi na 45 hadisi mai lamba 2221 da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya dora mu akan daidai imamu Tirmidhi Allah ya ji kansa ce. babu ma ja'a fil qarni thalith wa huwa al-babu al-khamis wal arba'un wannan shine babi na 45 babi abin da yazo cikin karni na uku karni na uku wato karnin atba'u tabi'in kamar yadda Imam an-Nawawi ya faɗi ce as-sahihu anna qarnahu sallallahu alaihi wasallam was-sahaba والثاني التابعون والثالث tabi'uhum sai magana mafi inganci karni na farko shine karnin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai karni na biyu shine karnin tabi'ai karni na uku shine tabi'u tabi'in ba atba'u tabi'i tabi'in ba an gane ku ko kuma atba'u tabi'in shine tabi'u tabi'in din an gane ku wato waɗanda suka biyo tabi'ai kenan an fitar da atba'u tabi'i tabi'in wasu malamai suna ganin wannan karnin atba'u tabi'i tabi'in shine karni na uku sai zamanto karnin sahabbai ya hada da tabi'ai karni ɗaya kenan karni na biyu tabi'u tabi'in karni na uku atba'u tabi'i tabi'in wallahu a'lam amma dai a sahih shine wannan da imamu nawawi ya faɗa cewa ana nufin karnin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai shine karnin farko tunda a cikin sahabbai an samu wanda ya shekara ɗari fiye ma da ɗari ko waɗanda ƙarni na biyu kuma shine ƙarnin tabi'ai ƙarni na uku tabi'ar tabi'i hadith rakam alfan mi'atan ihda wa ashirin, hadith mai lamba dubu biyu da ɗari biyu da ashirin da ɗaya قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن الفضيل عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يثاف عن عمران بن حسين قال wannan hadisin da sanadi zuwa imran dan husayn Allah ya kara masa yadda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairun nasi karni mafi alkhairun mutane zamani shine karni na thumma alladhina yalunahu sannan waɗanda suke biyo musu sun mallabi na ilunahun sannan waɗanda suke bin su sun maye a timin him kaumun ya tasammanun sannan waɗansu mutane za su zo su ya ta tasammanun lafazin ya ta tasammanun malamai sun masa fassarori ainihin da dama na daga cikin fassarar da suka yi wa wannan kalma ta yi sammanun wato suna da'awar masu daraja ne su alhali ba su da wata daraja wasu malamai suka ce suna son tara abin duniya su tara dukiya wasu malamai suka ce a'a waɗansu mutane za a samu suna so su ringa ci suna sha suna teɓa suna ajiye teɓa a jikinsu wai shabbonas son kuma siman suna son su yi taibadin, ko suna son su yi daraja suna so su samu matsayi suna so su tara dukiya yau ƙauna shahadata ƙabla an yi tsaduha yu'tuna shahada suna ba da shaida kabla an yus'aluha gabanin a tambaye su game da ita wato ɗabi'arsu shine kamar shaidar zur an gane ku wato eh, abin nan eh, suna da ɗabi'a ta iya wuri shishigi Allah ya sauki haka za rawa Muhammad bin Fudailin hada alhadis haka Muhammad dan Fudail ya rawaito wannan hadisi an al daga al-Amash an Ali bin Mudrik da Ali dan Mudrik an Hilal bin Yasaf دقى بلال أن يسعك وروا غير واحد من الحفاظ هذا الحديث كما ونن بمالمي لم دقى كما لم يحفاظ سكر ويتونا حديثي عن الأعمش دقى أعمش عن هلال بن يساف دقى هلال أن يشعك يسعف ولم يذكروا فيه علي بن مدرك بس أنبتشي علي بن مدرك أتشين سبا قالوا حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا وكي عن الأعمش قال حدثنا هلال بن يساف عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم da ya kawo wannan sanadin sadakara na hawahu sai ambace shi kwatankwacin wancan da ya gabata wa haza asafu indi min hadis muhammad bin fadil fadil wannan a wuri na inji imamu tirmidhi shine fi inganci daga wancan hadisi na muhammad dan fadil an gane wancan da ya gabata wanda ya ruwaita daga lamish daga ali dan mudrik an gane ko wato wannan da aka ruwaita eh, eh, abin nan ba ta hanyar shi muhammad eh, dan eh, abin nan ba eh, ba ta hanyar shi muhammad dan fudail ba ta hanyar amash a'a ta wata hanya daga amash din ga hilal dan yasaf kai tsaye wadda babu ali dan mudrik a ciki yace wannan ita ce tafi inganci وقد روي من غير وجه عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة da ya ruwaito wannan hadisi ba ta fuska ɗaya ba kawai daga shi imran dan husain daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadith ragam alfan mi'atan sintan wa ishirun hadisi mai lamba 2222 قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisin shi ma da sanadi zuwa imran dan hussein ya Allah ya ce khairu alƙarnu alladhi bu'istu fihim mafi alkhairin al'ummata su ne zamanin da waɗanda aka haiko ni a cikinsu sun mallazi ne lunahun sannan waɗanda suke bin su ƙala mai ruwayar hadisi imran ɗan husain ya ce wala a alamu zakarar salis amla ban sani bayan baci ƙarni na uku kuwa a'a sun mai shawa ƙwamun sannan a samu waɗansu mutane ya shaharun wala su shaharun suna ba da shaida ba tare da an nema ba kawai su ce an yi kaza alhali ba a san sun san an yi wannan abin ba waya khunun suna ha'inci wala yu'tamanun ba za a amince musu ba waya fihi mustiman san duniya da san daukaka eh, da san matsayi zai bayyana a cikinsu wato suna so eh, ainihin eh, wato suna son a ce suna da wata kima suna da wata daraja nan da ya ce eh, eh, abin nan ya ce eh, ya shahadu na wala ta shahadu suna ba da shaida gabanin a nema wannan ina wannan ba za ka bi shaida tasu ba ɗaya idan ka zo kafin mai haƙƙe ce zo ka ba da shaida a kai na sai ka zo ka ce kai za ka ba da shaida su alƙali zai ɗauka kana da wani wani buri ne kana da wata bukata ne a wannan abin saboda haka ba za a saurari ka ba ka bari har shi mai shaida ya ainihin bayar da eh, sunanka a matsayin wadanda yake son ka ba da shaida gare shi sai ka zo ka ba da shaida haza hadisin hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce to dai shi su waɗannan karnuka guda uku su ne karnuka mafiya alkhairi karnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a cikin sa wannan ko abu ne bayyananne sai wanda suke bin sa sanan wanda suke bin su kuma alkhairi zamu ga yafewa a cikin waɗannan mutane kamar yadda wannan yana wannan babu sharri a cikin waɗannan karnuka din bane a sai dai akwai alkhairi akwai fin alkhairi sannan duk inda zamani yana lalace baya nuna akwai ba a samun alkhairi a za a samu sai dai sharrin yana iya fin sayawa ina fatan mun fahimta wallahu a'lam babu ma ja'a fil khulafa babi abin da yazo cikin sha'anin khalifofi ya za khalifa nawa za a yi a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya za a koma mulki wani lokaci ne shari'a wani lokaci ne kishiyarsa wa huwa al-babu sadis wal 40 shine babi na 46 حديث رقم alfan حديث talasun لمبا 2223 قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديثا لسنة جيزوا جابر بن سمرة يتشي من زال الله صلى الله عليه وسلم يتشي yakunu min ba'di 12 amira za a sami sarakuna sha biyu a bayana qala thumma takallama bi shay'in lam afhamhu ne ruwayar hadisi jabir dan samura yace sannan manzo Allah su sallallahu alaihi wasallam magana ban fahimce ta ba fasa'altu alladhi yalini sai na tambaye wanda yake kusa da ni fa qala sai yace qala kulluhum min quraish yace cewa i duk sha biyun nan da za a samu da qurayshawa suke haza hadisun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce an gane ko to wannan dai yana nuna mana cewa wato za a samu halifofi a bayan manzo Allah sallallahu قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عمر بن عبيد عن أبيه عن أبي بكر بن أبي موسى عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث wannan sanadin shi ma kwatankwacin wannan matani wa garuwa min gairu wajihin an jabir bin samura a ruwaito wannan hadisi ba ta fuska ɗaya ba daga jabir dan samura haza hadisun gari wannan hadisi ne gari rabo min hadisi abi bakr bin abi musa abinda ya zama bako zuwansa ta hanyar abubakar dan abi musa an jabir bin samura daga sabir jabir dan samura wafi albabi an ibn mas'ud ibn abdullah amr a wannan babin akwai hadisi daga eh, abdullah dan mas'ud da abdullah dan amr dan al'as Allah ya kara musu yadda an to dai wannan ina daga cikin tanabbu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato eh, cewa eh, abin nan za a sami halifofi ko sarakuna sha biyu kuma duk sun yi kamar yadda nasi ya tabbata an gane ku to akwai hadisai da suka zo da wasu ma'anoni eh, kamar hadisin imam muslim da ya ce wannan al'amari ba zai kare ba har sai an sami sarakuna sha biyu ko khalifa sha biyu wato al'amarin mutane ba zai gushe ina tafiya akan tsari na annabta ba sai an sami halifofi goma sha biyu to haka eh, abin nan a wata ruwaya ce wannan eh, al'amari ko wannan addini ba zai gushe ba azizan mani'an ina da daraja ya tsare shingen shi zuwa halifofi sha biyu haka dai a wata ruwaya ce la ya zalu dinu qa'ima addini ba zai gushe ba yana tsaye har kiyama ta tsaya ko kuma a ce akwai wasu halifofi sha biyu waɗanda za su yi shugabanci a bayana haka dai abun nan din ya ta yi ta abin akwai ruwayar abu haifa a wajen albazar da imamu tabrani kwatankwacin hadisin jami'ar dan samura da ya ce la ya zalu amru ummati saliha al'amarin al'umma ta ba zai gushe ba ina da nagarta har sai an sami ainihin eh, abin nan eh, halifofi guda goma sha biyu an gane ko to me zai bayi bayan wannan sai a samu alharaj tashe tashe hankula a samu fadace fadace a samu kashe kashe an gane ko to kuma wannan shine abin da kifa an gane ku don haka eh, duk malamai da suka tattauna kan waɗannan matsala shin ana eh, nufin adadin ne kai tsaye ko kuwa waɗansu halifofi za a samu suna yin eh, irin wannan abin nan ajere-ajere ajere-ajere zai su kasance ko ku a'a za su kasance Eh, wato eh, ya sunansa za su kasance wasu halifofi zai guda sha biyu mutanen kirki wannan sun bayyana zai zamanto ainihin eh, addini zai tsaya sai zamanto ko an samu barna za a samu waɗanda za su gyara a haka za a ringa lissafi sha biyu ya zo a wani hadisi a hadisin ibn hibban da waninsa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-khilafatu ba'di 30 sana kuma kunu mulka khilafa a bayana halifanci zai zama shekara 30 sannan sai a samu mulki an gane ko to kaga shekara 30 din ne idan muka kalla zamu ga waɗanda suka yi halifanci zamu ga al-khulafa'ul arba'a ne sai al-hasan dan ali dan abi talib kaga abubakar umar usman ali sai kuma shi al-hasan dan ali dan abi talib da wata shida da yi aka samu cikar shekara talatin da yi an gane ku waɗansu ce an samu waɗanda suka karɓi suka yi shugabanci fiye da wannan amma dai eh, abin nan eh, cewa waɗannan guda biyar su ne suka yi shekara talatin to wannan ita ce dai magana mafi inganci to dai eh, abin nan hadisin ba ina iyakance cewa kawai za a samu halifofi sha biyu ko umara sha biyu ba kawai a'a wato ana nufin wato waɗanda za su zama recognized wanda an yarda da su kowa ya yarda da su to da haka irin waɗanda suka yi shugabanci irin su abdullahi bin zubair kaga ba sa su a cikin halifofi saboda sun sami eh, abin nan an gane ku to dai haka malamai suka tattauna wannan eh, ainihin eh, matsala amma dai waɗannan halifofi guda sha biyu da manzala sun sun faɗa ko dai an same su ko kuma za a same su ne abra a tarih wato zamani zai ringa zuwa har ya zamanto an cika adadin tun da maza Allah sallam ya fada an gane da haka ne aka ce a shekara ta 500 bayan hijira an samu a andalus cewa duk mutane kowa ya haɗu akan shugaba guda ɗaya an gane ko e, to haka aka ringa dai samu e, kuma daga nan sai a samu an sami bangarewa an sami bangarewa ta musulmai sun sake rarrabuwa kowanne ya kama gabansa sai a sake samun rauni to sannan daga baya a zo kuma a sake ainihin wato haɗewa haka dai haka dai haɗewar kuma da za a yi ba wai za a haɗu ba ne kawai a kan abin da ya shafi ya sunansa kan cewa a haɗa kai kamar haɗin baki a za a haɗu ne kowa addini zai irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunna kawai sunna kawai za a yi ba wanda zai yi wata bid'a ba wani kowa zai yi addini na gaskiya wanda Allah subhanahu ta'ala ya saukar ainihin wato ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam babun imamu turmidi ya ce ga wani babi mai wasu suna hul babu sabi wal arba'un shine babi na 47 hadith rakam alfan mi'atan arba'un wa ishirun hadith mai lamba 2224 qala haddathana bundar haddasa na abu dawud haddasa na humayd bin mihran an sa'ad bin aus an ziyad bin kusayd bin adawi قال كنت مع أبي بكرة تحت منبر بن عامر وهو يخطب وعليه ثياب الرقاق wannan hadisin eh, ziyad dan kusaybi al-adawi ya ruwaito shi cewa na kasance tare da abi bakara mafai dan al-haris as-saqafi karkashin wani mimbari ina yin khutba wa alaihi siyabun riqaq akwai tufafi waɗanda suke marasa kauri an gane ko marasa kauri kuma waɗanda suke ɗagaggu faƙala abu bilal sai abu bilal ya ce unzuru ila amirina ku kalli sarkinmu yalbasu siyabul fusaq ina sa tufafin fasikai faƙala abu bakar sai abu bakar ya ce uskut yi mana shiru sami'atu rasulallah sallallahu ya kowai na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahana sultanin lahifin ardi ahanahullah wanda ya wulaƙanta sarkin da allah ya naɗa a cikin ƙasa to shi kuma Allah zai kaskanta shi haza hadisun hasanun garib wannan hadisi ne kyakkyawa wanda yake ainihin bako an gane ko me ma'anan man ahana sultanan wato ana nufin wanda ya kaskantar da mutumin da Allah ya darasta shi Allah subhanahu wata'ala ya bashi riga ta shugabanci to shi kuma Allah subhanahu wata'ala zai kaskanta shi an gane ku wato eh, saboda shi shugabanci Allah ke ba da shi an gane ku dama Allah ke ba da ita to kowa duk wanda ya baiwa dama to kada a yi fada da wannan damar da ya ba shi an gane in yayi abin da ba daidai ba sai a yi masa abu tsari na nasiha da jan hankali a jawo hankalinsa wato shi bai san shi abubakar ya sa kaya ne na takawa ba don ina gwamna ko dai na sarki eh, ba zai tafi yana sa tufafi wanda talakawansa ba su iya sa irinsa ba to da haka sai isa waɗannan kaya ba kaudi ne da su ba kuma ga su ɗan galallu wato ya sa su irin sa tufafi irin na manza Allah sallallahu alaihi wa sallam ko da ainihin shi sa tufafin abin nan da ya yi ba yana cewa kowane lokaci haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sa tufafi ba Wani yana daga cikin bidiyoyin da su kansu halu sunna suke sai su lazimci nau'in tufa iri daya eh, dangalalliya kowane lokaci ko kuma kowane lokaci wadda dai bata kai idan sahu ba a'a shi annabi sallallahu alaihi wasallam ina sa wannan ina sa wannan isa eh, eh, riga da wando iya ƙori. ko abin da ya nisfu saq ko kuma sama da idan sahu to wannan ya tace cikakke sunna saɓanin inda ainihin da yawa da cikin ahlus sunna suke yi da lazimtar yanayi ɗaya kawai shi suke sa kaya ko dai ɗangalallu ko kuma waɗanda ba sa wuce idanun sahu wallahu a'lam to wannan babi ya zai masa suna sai mu ce minhu babi daga wancan da ya magana kan ma ja a fil khulafa abin da ya zo cikin sha'anin khalifofi babu ma ja a fil khilafa babi abin da ya zo cikin khalifanci wa huwal babu samin wal arba'un shine babi na 48 hadis ram alfan mai 225 hadis mai lamba 2225 قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال abdullahi dan umar ya ce kila li umar ibn al-khattab aka ce da umar dan khattab law istakhlafta me zai hana ka halifantar mana da wani wanda zai zama shugaba a bayanka qala in astakhlif faqad istakhlafa abubakar ne ce to ina halifantar muku da wani hakika abubakar gabani na halifantar da wani wa in lam astakhlif lam yastakhlif rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan ban halifantar muku da wani ba to ai manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam da ya mutu bai bar wani khalifa ya ce shine khalifansa ba ma'ana duk wanda zai nayi sunna kin wa fi hadisi kissa hadisin ina da kissa wa hadha hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce qad ruwiya min ghairi wajhin an ibn umar arwayto shi ba ta fuska ɗaya ba daga abdullahi dan umar to dai Eh, malamai sun haɗu akan cewa idan eh, ainihin eh, an sami dalilin da zai sa shugaba wanda aka ga alamar zai mutu ya abin nan to yana da dama ya halifantar da wani da kuma jama'a su yi masa mubaya hadisun alfan 220 hadisi lamba 2226 قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حشرج بن نباتة عن سعيد بن جمهان قال حدثني سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلافة في أمتي ثلاثون سنة halifanci a cikin al'umma ta shekara talatin ne sun mulkun ba da zalik sannan a samu mulki a bayan haka sun makalali safina sannan safina ya ce da ni in jiwa ji sai dan jumhan ya ce amsik khilafat abubakarin ce ka rike khalifancin abubakar wa khilafata umar da khalifancin umar wa khilafata usman da khalifancin usman sun makalali sanai ce da ni amsa khilafata ali ka rike khalifancin ali ƙala fajar na ha sana ya ce da muka ƙirga sai muka samu shekara talatin kenan qala sa'id sa'id yace sa'id dan jumhan yace fa qultu lahu sai nace da shi inna bani umayyata yaz'umuna anna al-khilafata fihim banu umayya suna riya cewa halifanci a cikin su yake qala kadabu banu zarqa bal hum mulukun min sharri al-muluk yace ƙarya suke ayan az-zarqa lafazin az-zarqa ainihin wato ina nufin masu Eh, idanu wanda yake eh, abin nan masu idanu zuru-zuru haka amma dai asalin ita azzarka eh, wata mata ce daga cikin manyan mata a cikin bani umayya an gane ku to tana da abin nan ido gwara-gwara haka ita su sarakuna ne kuma daga mafi sharrin sarakuna wa babu babi an umar wa a wannan babin akwai hadisi irin wannan daga umar da ali kala suka ce lamin ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam fil khilafati shay'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da khalifanci na wasicin khalifanci ga wani ga wani ga wani ba hada hadisun hasan wannan hadisi ne kyakkyawa karwahu gairu wahidin dan sa'id bin jumhan ba malami ɗaya bai ruwaito shi daga sa'id dan jumhan wala na arifu illa min hadisi kuma ba san hadisi nan ba sai daga ainihin sa'id dan jumhan to dai ainihin wato eh, shi khalifanci za a same shi kuma dole mutane su rayu a kansa waɗanda suka rayu babu khalifanci to waɗannan kamar sun rayu akan wani abu wanda yake ba komai ba an gane ku باب ما جاء أن الخلفاء من قريش إلى أن تقوم الساعة وهو الحديث باب التاسع والعشر والأربعون بابي نا أربعين دسرة بابي أبن لزوج شوازا رسنجة خليفه في ذا تميس ندقة قريشا إلى قيام الساعة زوا تاشن القيامة إلى أن تقوم الساعة زوا قيامة تاشي حديث رقم ألفان مئتان سبون عشرون حديث من لما دبو بيد دريبيد عشرين دبقوي قال حدثنا حسين بن محمد البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال سمعت عبد الله بن أبي الخذيل يقول كان ناس من ربيعة عند أمر بن العاص فقال رجل من بكر بن أبي وائل بن وائل لتنتهين قريش أو ليجعلن الله هذا الأمر في جمهور من العرب غيرهم وأن حديث ده سندي زوى عبد الله بن أبي هذيل ya ce kana nasu min rabi'a ta inda amr bin al'as waɗansu mutane daga ƙabilar rabi'a suna wajen amr ɗan al'as faƙala rajulun min bakar bin wa'il sai wani mutum daga ƙabilar bakar ɗan wa'il ya ce latantahiyan na ƙorashin lallai wallahi ƙuraisha ko dai su daina wannan abin da suke yi aula ya ja'alanna Allahu hadha al-amr fi jumhurin min al-arab ko Allah ya sanya wannan al'amari na shugabanci a hannun wasu jama'a waɗanda daga laraba da ba su ba faƙala a bin al'as sai amur ɗan al'as Allah ya ƙara masa yadda ya ce ka zabta karya kake sami sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ƙuraishun wulatun nas ƙuraishawa su ne jagororin mutane shugabannin mutane fil khair wa sharri a alkhairi da sharri ila mil qiyama zuwa ranar tashin alkiyama wa fil babi an ibn mas'ud wa ibn umar wa jabir a wannan babin akwai hadisi daga Abdullahi irin wannan daga Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Umar da Jabir dan Abdullah wa hadha hadithun hasanun sahihun gharib wannan hadisi ne kyau ingantacce amma ba ne cewa ƙwarai su ne wakilan mutane ko halifu eh, ainihin shugabannin mutane har kiyama ta tashi an gane ku to amma dai eh, abin nan din da ya faru kusan haka ne tunda har yanzu sha dai su suke mulki a ƙasar saudiya babun ga wani babi wahuwal babul hamsun shi ne babi na hamsun imam turmi ya bashi mai masa suna hadis ram alfa mai a ta'an samanu hadis mai lamba 2228 قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها سند ياتك إذا أبي هريرة يا جي من ذا الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا يذهب الليل والنهار دري درانا بذا ba بسنا تفيا حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه har sai an sami wani daga mutum daga cikin bayi ya yi mulki an gane ko eh, eh, abin nan eh, a wata ruwaya aljahjaha an gane ko a wata ruwaya aljahjaha an gane ko haza hadisin hasanun gari wannan hadisi ne kyakkyawa kuma wanda yake bako to wannan wannan babin mai zami masa suna za mu iya masa suna da babul a immati min gairu quraish babi da zai bayanin waɗansu khalifofi waɗanda ba daga cikin shawa ba an gane ku to ala hal ainihin eh, da aka ce dama ba za gushe al'amari yana hannun shawa ba ba ana nufin lallai ilalla sai su ne za su yi mulki ba amma dai eh, abin da ake cewa shi ne wato su ne za su fi yawa a mulki kuma eh, ko da wani ya karbi mulki bayan su to za su sake karba daga hannunsa al'amari zai koma wurin su kawai bil munasaba a eh, can akwai a eh, hadisi da muka wuce da ya ce akwai kissa a cikin hadisin an gane ko na ga babi na 48 da ya magana akan eh, an ce umar ya khalifantar da wanda zai zama halifansa a bayansa ya ce to in ya halifantar ai abubakar ya halifantar idan kuma bai halifantar ba to ai maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bai halifantar da wani ba kuma al'amarin mutane bai eh, ainihin tozarta ba wannan kissa din imam muslim ya kawo ta eh, farkon kitabul imara ainihin a cikin eh, sahihu muslim hadisin a babi na biyu a cikin eh, abin da ya faru shine sun zo eh, sun samu umar lokacin da ainihin shi eh, abin abolu'ulu'a ya soki umar kamar yadda abdullahi dan umar ya rawaci hadisin sai mutane suka zo wurin umar suka ce jazakallahu khaira Allah ya kara maka saka maka da alkhairi suka yabe shi akan inda ya kokari wajen tafiyar da al'umma sai ce ragibun wa rahib ina fatan rahmar Allah ina tsoron azabarsa sai suka ce to ka halifantar da wani mana sai yace atahammalu amrakum hayyan wa mayyita haba jama'a ba kwa tausaya mun ba ina ɗauki nauyin al'amarin ku ina raye sannan kuma ɗauka ina matace lawadattu anna hafi min halkafa na yi burin ina ma a ce rabona a wannan mulkin shine a ce na fita ba lada ba alhaki la alayya wa laliya shine alkafa sai fassara la alayya wa laliya ban dauki zanibi ko ban da lada sannan sai ce da su to inna halifantar to wanda ya halifa wanda ya fi ni alkhairi ya halifantar yana nufin abubakar inna ba kyale ku ba tare da halifantar da wani akan ku ba to hakika wanda ya fi ni ya bar mu ma ba da halifanci ba yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yace lo Abdullahi dan Umar yace to a lokacin da ya faɗi haka sai na tabbatar ba zai halifantar ba tun da ya ce wanda ya fi shi kuma ya faɗi ya haɗa abubakar da umar a da manzo Allah su sallam to lallai na manzo Allah zai ɗauka ya bar na umar to da haka sai ya zamanto bai abin nan ba hakanan akwai hadisi eh, wanda eh, shi ma imam musulun ya kawo shi a cikin kitabul imara Eh, wanda abin nan eh, abdullahi dan umar ya ce na shiga wajen hafsa sai ta ce shinkasan mahaifinka ba zai bar halifanci ba ba zai ba wani halifanci a bayanka ba ladan umar ya ce ba zai ba sai ta ce zai yi sai ice to sai na rantse ni kuma zan masa magana akan haka sai ni shiru har sai da aka wayi gari ban masa magana ba ce na samun damuwa da wannan rantsuwa da ne cewa zan masa magana zan neme min halifancin ko kuma zan tambaye shi dai za ka halifantar da wani a wajensa ce ta zaren zuwa ta zama kamar ina jin nauyinsa in tambaye shi kuma ga saboda ga yanayin da yake ciki kuma sannan ina jin nau'i rantsuwan nan ta neman nau'i kamar dutse sai ya tambaye ni game da mai hali mutane suke ciki ina wannan yanayin ma ina kokarin mutuwa bai sakaci da al'amarin halifanci da shugabanci da yake kansa ba ce to ni kuma ya tambaye ni na shi labari wata ce sai na ce da shi na ji mutane suna faɗar wata magana an gane ko sai na ce na rantse zan gaya maka sun ce ba za ka halifantar da kowa ba a bayanka shi kenan eh, ce eh, suna cewa da kana da makiyayi na raƙuma ko na dabbobi sannan izo wajenka ibar su a can ya kake gani ai kaga za ka ce ya tozartar da waɗannan dabbobi to ya ce to ka baiwa mutum eh, kiwo shugabanci na mutane ya fi wannan tsanani da na gaya masa haka sai ikonta zuwa wani lokaci sannan ya ɗago kai ya ce da ni lallai allah mai girma da ɗaukaka zai kiyaye addininsa in na halifantar da wani maza allah sallallahu alaihi wasallam ya halifa bi halifan abubakar ya halifantar idan ban halifantar da wani ba maza allah sallallahu alaihi wasallam bai halifantar ba ce to da Abdullahi dan Umar yace da na jiya ya ambaci manzo Allah sallam da Abubakar sai na tabbatar zai zaɓi zabi manzo Allah zai zabi abin da manzo Allah yayi akan abin da Abubakar yi kawai ba zai halifantar da kowa ba an gane ko to duk irin waɗannan abu wannan ita ce kista ainihin da shi imamu tirmidhi yake nuni zuwa gare ta cewa ainihin wato hadisin akwai kista a kansa wallahu ta'ala alam eh, na ga za mu kwana ne insha Allah abin da faɗa kuma ya zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki ya ba mu ikon aiki na nesanta ya ba mu ikon nesanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله